Saka mai wuya. Wannan taro a matsayin mu na ƙungiyoyin wuraren kula waɗanda lambarku a gayyata ba mutane 'yan kalilan ba su iya su shiga cikin ɗaki a cikin kwana hudu su ce za su ɗauki ƙuduri wanda zai iya ya tahiyar da nihiyar da ma al'ummar ta sa baki ɗaya domin taro ne wanda ya haɗa dukkan rukunoni ɓangarori daban-daban kuma sun yi abin da suke ganin shi ne zai iya ta ƙasar nan gaba ya wuta ta daga cikin tsarin da take ciki na rugushewa ƙasa da a wannan lokaci kamun sojoji su amshi mulki ba a ma magana ƙasa. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadomin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke muma a nan. Shi za a yi cewa mutanen Nijar sun gamsu da yadda aka karkare zaman babban taron da aka yi a Nijar din a Yamai a makon da ya gabata kan makomar kasar. Sunana Madam Noma Hafsatu Inusa. Mun gode ma Allah abin da ya sa muke ma Allah godiya kwalliya ta biya kuɗin sabili. Saboda yau wallahi kasanmu ta samu tubali. na ci gaba tubali na zama na kwanciyar hankali tubali na zama na duka abin da muka yi ƙuduri Allah Ubangiji ya kama muna in dai Allah ya sa shawarwarin duk da an ka ƙudura a nan wurin an yi aiki da su wallahi ƙasar mu ta walwale insha Allah sunana dan Laila Abba matsayina na dan Nisha wannan shawarwari abin da nake kallon su sai na ga kamar akwai tumka da walwala cikin eh, shi wannan taron wanda aka gabatar da shi saboda a mu da muka saurari jawabi na buɗe taro na shugaba na mulkin soja ya nuna taro ne za a yi wanda zai haɗa kan 'yan ƙasa gaba ɗai a zancin ciya ki ɗaya domin a tahi to daga cikin taron sai mun ka kuma abinda ƙudurin taron ya ɗoka ba shi ba ne ya kamata a ce sakamakon da ya hito eh, mafi akasari cikin kuturukan eh, da taron ya ɗoka za ka kama akwai bitar kulli ciki Haka ne, to a ƙarshen wannan zama na kwanaki hudu da aka yi a Yamai za a iya cewa shi ma dugun gwamnatin mulkin sojan Nijar din Janar Abdulrahman Ciyani shi ne ya ci riba wannan babban taro domin ko da aka ƙara taron ya fito tare da samun izinin ƙasar na cewa ya zauna daren damdam a kan karagar mulki na tsawon shekaru biyar wanda ana iya sake maimaita su idan an ga cewa haka ta dace. ba da bayan haka ya fito tare da ƙarin girman soja inda aka ba shi cikakken janar mai tauraru biyar a kan kafaɗarsa ba da bayan haka wannan taro ya soke tarin jam'iyyun siyasar niger ya takaita su zuwa guda biyar kawai sannan kuma ya ce su ma sojojin sun ga dama suna yi shiga zaɓe in lokacin zaɓen ya zo to wannan dama shine burin da aka so a cimma na yawan wannan taro ko kuma akwai wasu abubuwa wannan shine abin da sabon shirin tsaka mai zai fara duba a yau wanda kuma ba tare da bautar lokaci ba zan gabatar da sulemin muni bar wakilinmu na mai shi kuma ya gabatar muku da bakinsa da kuma batutuwan da za a taɓa sule bismillah mu da sake haduwa a shirin tsaka mai wuya wanda a wannan karo ya sauka jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da babban taro na ƙasa daga ranar 15 zuwa 20 ga watan Fabrairun 2025. Taron wanda ke da alhakin zakulo hanyoyi da matakan warware matsalolin da suka dabaibaye ƙasar ya bullo da shawarwari da dama, ciki har da ƙayyade wa'adin gwamnatin riƙon rusa jam'in siyasa, hukunta waɗanda suka aikata laifuka masu nasaba da cin hanci da handamar dukiyar ƙasa, da dai wasu tarin shawarwari masu muhimmanci. Waɗanda muka gayyato a shirin sun haɗa da Salisu Ibrahim. na ƙungiyar FRSA da Siraj Isa shugaban ƙungiyar Mojen. Uh, Salisu barin fara da kai, da yake kana daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama. kaɗan yi mana matashiya kan mahimman shawarwarin da kuka bayar a ƙarshen taron na Asizi National. To abin da dai su ne shawarwarin da taron ya fitar shi ne da farko wa'adin da sojoji za su dauka a bisa kan karagan mulki shi ne taron da aka yi dukkan wato bangarorin da suka tattauna wato komisiyon guda biyar da aka girka aka kafa domin tattaunawa bisa kan makoma kasanmu dukkan mai akasarin su sun ba da shawara a ɗauki wa'adi na shekara biyar da za a iya maimaitawa walgwadon hali da yanayin ƙasa idan hakan ta kama sannan wannan taro ya ɗauki mataki na rushe jam'iyyun siyasa za a takaita jam'iyyu zuwa jam'iyyu guda biyar kacal wanda kowa iya ko kowa ke neman eh, hawa takara ko takara rawar a siyasa sai dai ya shiga cikin waɗannan jam'iyyu guda biyar da za a tsedawa Bari mu zo gare ka Dr. Sirajo Isa Shin me za ka ce dangane da irin abubuwan da shi wannan babban taro na ƙasa ya tsayar? Wannan taro a matsayin mu na ƙungiyoyin wuraren hula waɗanda na farko a gayyata ba kuma mutane na al'ummar Nijar da yawa waɗanda ba a gaisha ba na ce mutane 'yan kalilan ba su iya su shiga cikin ɗaki a cikin kwana hudu su ce za su ɗauki kuduri sannan kuma su ɗauki sharuɗa da ƙa'idodi ganin cewa sun wanda zai iya ya tahiyar da nishar da ma al'ummar ta a madadin mutum miliyon ashirin da bakwai wannan zanci ne kamar na shan shayi wanda kuma suka zauna suka yi na biyu idan ka yi la'akari da dukkan wa'anda ke magana a cikin wannan zaure wa'anda suka ci gaba da yi ma demokaradiyya ita ce ta haddasa dukkan wa'annan abubuwa so idan ka diba mutane ne waɗanda demokaradiyya ta musu riga ta musu wando ta musu kula ta musu kotsami da su ma ɗan wara kullum da ke magana da hasken jaban wanda suka samu kala da ma sauransu Faki hakika idan ka ɗauka dukkan su alfanin kunci amfanin demokradiyya ya kai su matsayin su a yau Nijar tun da aka samu incin kai zuwa yau an samu shugaban ƙasa na Nijar mutum goma sha ɗaya idan ka ɗauka cikin goma sha ɗayan ga bakwai duka sojawa ne idan in ka ɗauka cikin shekara talatin da biyar na demokradiyya da aka yi a jamhuriyar nijar kwara kula duka mulkin da suka yi mulki na shekara goma sha shida suka yi sojawa sun yi mulki na shekara goma sha tara kenan in akwai waɗanda suka sa baya babu kamar sojawa in ka ɗauka dukkan farkullar da suka yi jagorantaka suka yi mulki babu wanda ya tsara wa'adin cikin shugaba guda shine mamu mamman usman farar ne shekara hudu ya yi da watanni aka cijo mulki Allah ne shekara biyu da wata kaɗan ya yi shi ma aka mishi jomi kenan ka ɗauka isu kaɗai ne ya ƙare mulki ya yi shekara goma to kuma idan ka dawo ka dibi kokin wa'anda yau ke fitowa suna wa demokaradiyya karan tsaye suna mata tonan asiri suna bacin da idan ka diba su ne suka kewaye bare suka tusa shi a kashe shi su suka kewaye ya tanja suka ce sai ka yi har an kafa cikin mulki sannan kuma su ne yau suka kewaye tari suna zura shi suna fara miki suna ta ruda shi ko gobe idan wani ya zo to hakika za ka yi iske waɗannan wuskoki kuma za ka ganin su sun komo saboda su kamar yadda tanja ya ce guda ne duka inda abinci yake suna can kamar wannan taro babu inda ya ce ai tanadin abun da zai hana a mulki to da juyin mulki za a yi a ci gaba wannan maganguna da aka yi yau an shayin su a kowane lokaci aka yi mulki waɗannan magunguna guda ne to salisu ibrahim menene wai ainihin dalilan ku na yanke waɗannan shawarwari yayin shi wannan zama da ya gudana a birnin yamai nake so kamun in ba da amsa bisa kan wannan tambaya ya kamata in yi tuni ga abokin muhawara ta wato Siraj Isa dangane da magana da yi na cewa taron shan shayi ne an ɗauko mutane kalilan waɗanda su ne suka tsaye da magana kan mutum miliyan ishirin da shida. Taro ne na 'yan ƙasa baki ɗaya domin taro ne wanda ya haɗa dukkan rukunoni ɓangarori daban-daban kuma sun gayi abin da suke ganin shi ne zai iya ce da ƙasar nan gaba ya huta ta daga cikin tsarin da take ciki na rugujewa ƙasa gaske a wannan lokaci kamun sojoji su amshi mulki ba a ma magana ƙasa ba ma ƙasar mu bace domin ƙasa ce take an yi ambayin din mu an mamaye mu da sojojin mulkin mallaka na mamaya sannan magana ta biyu cewa sojoji sun taka rawa daga zuwan demokarasi zuwa yanzu wajen da su aka taka rawa suka mai da ƙasa baya a'a 'yan siyasa su suka mai da ƙasa baya domin daga conference national zuwa wanga lokaci da ake ci ko kuma kamu wanga lokaci har zuwa mulkin bazum 'yan siyasa ne suke cin kan karansu babu babbaka soji kawai sojoji shekara hudu ce da wani ɗan watanni suka yi domin idan mutane ba su mance ba bayan conference national kudeta wanda aka yi kudeta ce wanda bari mai nasara yi bari mai nasara shekara uku ce a bisa kan mulki ko kowa ya ga abin da bare ya iya yi kamin 'yan siyasa su killa su kitsa mishi munakisa su hannaka shi bayan wannan wanke wata tara ne ya yi bisa iko bayan ya yi juyin mulkin da 'yan siyasa suka sa shi wanda ya hallaka eh, bare ibrahim mai nasara bayan shi sai kudeta wanda aka ma danja mamadu wanda har ila yau su dai wa'anga kurayen 'yan siyasa su ne suka tilasta suka bi baya suka kai ruwa suka kai tsaki suka kulla makircin da ya kifar da gwamnatin Tanja Mamadu wanda ta ɗauko ci gina ƙasa da ci gaban al'umma wanda ya kude ta ya salu shi ba shekara guda ce yayi kenan shekara uku ta bare mai nasara da shekara guda ta salu ko da wata tara na malam wanke dukan ka ɗauka ba su kai shekara biyar ba barantana a ɗauki laifi a ɗora ma sojoji su. To a gaishe ku malamai, don za mu daga aya a wannan kashin farko na muhawara kan babban taron da aka yi na kasa a Yamai ta jamhuriyar Nijar. Za mu dawo in Allah da mu ci gaba rana wata yau. Yanzu a madadin su bakin namu wato Salisu Ibrahim da kuma Siraju Isa sannan da shi wakilin namu Suleiman Muni ne ne Aliyu Mustapha sokoto a Washington. Ku huta lafiya.